с е г 的 д н jawab itu selalu. zai baka iya saving saboda mu amma afuwa, wannan yana to za mu saka wannan cikin tai a cikin cewa title sunan da zai na fitowa a website naka cyber tv kamar haka wanda za mu shi

shi sa shi a cikin ainihin eh, rubutun zai kasance mana rubutun ya fito yau shi ne canza salo ce an rubuta canzawa rubutu salo kuma canjawa kuma canja salon rubutu saving zaka samu wannan abun idan ka sake refreshing shi ya canza wannan rubutun ya bamu haka ne saboda wannan suna da muka zaba wannan font family ne bari mu canza daga wannan font family zuwa family kamar haka sai mu sake saving mu sake buɗe browser nan da ainihin configuration canja ba kan ya kamar ya cire tamburi a sai mu almara idan muka saka almara refresh na website sai mu bayan shi sai koma a canja ya za ka canja background website yin web page namu wannan shafi ne na farko website ɗin na ainihin yanar gizon shi shafin farkon da kowane lokaci ya kasance an ƙayata shi kamin ka buɗe wani sashen idan har ba ƙayata pejin ka na farko ba shafin ka na farko ba ba sosai sai muka ɗauka muna son mu canja background shafin mu na farko za mu ce dole then za mu saka equals to alamar zancen wani sai mu saka background duba nan za mu ga ya bamu option wato za iya zaɓa daga duk sai mu zaɓi background sai mu ainihin kala da muke so kasance

7 sai sai ka rolin na shi ba zai baka dama sani cewa kowane lokaci za ka ainihin kasance abinda masu ziyarar wannan shafin naka za su iya karanta abin saboda babu saka rubutun da yake sai kasance a darasin mu na gaba zai ba mu dama za mu yi da kuma da za mu yi saka hoto a sashen mu na